hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na dari da tara daga cin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da ashekhu dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da yan gwa su manta ba a cikin bayanin aƙidan ahalus sunna wal jama'a da al'imam al-barbahari yake mana bayan da ya kawo yadda ya kamata kuma ya dace kai ya zama wajibi a gudanar da waɗannan sunaye da siffofi na allah maɗaukin sarki to ya ce ba tare da tafwidi ba to ya daga ce a tafwid akwai tafwidi wanda 'yan bid'a suke yi wanda wannan ya saba ma addinin da annabi ya zo da shi kuma muna kira gare su da su toba su bari na biyu akwai tafwidi wanda ya tabbata a sunna to su waɗannan 'yan bida'a sun nufi wannan tafwidi ne wanda ya zo a sunna sai shaidan sai kautar da su zuwa ga tafwidi wanda ya saba to shine mala a taƙaice zai mana bayani don mu gane domin al'amari da ya shafi aƙida al'amari ne wanda ba a sakaci ko wasa da shi domin waɗannan sunaye da siffofi allah maɗaukin sarki ya rika nana ta bayanai a kansu a cikin ayoyi masu tarin yawa cikin alkur'ani mai girma to kwa matsayina da kai da kowa na musulmi da abin da yake wajibi gare mu shine mu san su kamar yanda Allah ya sanar da su kuma mu su kamar yadda annabi ya karantar da su saninsu saɓanin haka to shi ke kai mutum zuwa ga abin da ya saba ma'aƙidan malaman farko allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mala ya ce wa tafwid tafwidi as-sahih huwa tafwidu al-kayfiyya tafwidi na kwarai ingantacce wanda yake da mazauni a cikin shari'a shine tafwidul kaifiyya shine yanda ta Allah take to ka danganta zuwa ga Allah baka sani ba wannan tafwidul ma'ana daban tafwidul kaifiyya shine tafwidi na kwarai wanda imamu malik imamu darul hijira an tambaye shi dangane da istiwa'in Allah akan al'arshi sai imam malik ya ce kaifiya dai wani abu ne wanda yake ba wanda ya san shi kaga an yi tafwidi amma ma'anan istiwa'i wannan ma'alumi ne kaga bai yi tafwidul ma'ana ba abu ne wanda yake ma'alum to sai ce la tafwidul ma'ana amma shi tafwidul ma'ana abne wanda 'yan bid'a suke yi wanda ya saba ma karantar wanda annabawa suke masuffofin Allah me ake ce ma tafwid na alkefiya da kuma at-tafwid na alma'ana tafwidi sallama abu ka ce ba ka san yadda yake ba shi ne tafwidul kaifiya da allah madaukin sarki ya ce yadullahi fauka aidihim to wannan alyadu ahalus sunna sai su ce yadda yake ba mu sani ba kaga sun yi tafwidul kaifiya amma za su ce sun san menene ma'anar hannu kaga nan ba su tafwidul ma'ana ba to su yan bid'a gudun kar su siffanta Allah da siffan bayi madadin su yi tafwidul ma'ana ay tafwidul kaifiya sai suka yi tafwidul ma'ana sai su ce hannu wani abu ne wanda ba a san shi ba wannan kuma ba daidai ba ne idan aka ce hannu hannu an san shi amma ya hannun yake ba wanda ya san wannan an gani to kaifiyan ne ba a sani ba amma ma'anan an sani da allah madaukin sarki ya ce jirgin ruwan annabi nuhu ta jiri bi a na an san menene ainu amma ya aini yake ba a san shi ba kaga tafwidul kaifiya kenan amma ma'ana an san ma'anan ido da Allah ya ce asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani an san meye ji an san ma'anan ji amma kaifiyar jin Allah shine abin da ba a sani ba ahlus sunna suna tafwidul kaifiya ne amma ba sa tafwidul ma'ana su kuma yan bida'a duka suke yi su yi tafwidul ma'ana kuma su yi tafwidul kefiya wanda wannan ya saba ma da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine karkasuwan tafwidi guda biyu shi sa idan ka ji mun ce mu ba ma tafwidul asma was sifat to abin da muke nufi ba ma tafwidul ma'ana amma muna tafwidul kaifiya. an gano wannan to sai ya ce kauluhu la tufassir shay'an min hazihi bi hawaka kun ga duk wani abin da ya shafi siffa ta Allah maɗaukakin sarki to karka kuskura ka fassara wannan siffa na Allah da son zuciyarka da tunaninka da guntun nazarinka da jahilcin da ke cikin zuciyarka karka saki kai wannan wa inna ma tufassiruha bil ma'anar sahih alla'iqa jalla wa'ala sai dai abin da yake lallai shine ka fassara waɗannan siffofi na Allah madaukakin sarki da ingantacciyar fassara wacce ta dace da Allah madaukakin sarki la ƙalo in halatu fassir, ba a cewa ba a fassara sunaye ko siffofi na Allah madaukin sarki a'a ana fassara su amma abin da ba a yi shine ba a fassara su da munanan fassarori da suka saba ma abin da Allah madaukakin sarki ya fassara ko annabi ya fassara waɗannan siffofi da su an gane ba a fassara su da fassaran da zai kau da ma'anansu <clears throat> ko ya ɓata ma'anansu an gano wannan da kyau ko sai dai ana fassara su waɗannan siffofi na Allah da ma'anan da suka dace da Allah ne amma ba ce a ba a fassara ba a fassara <clears throat> an fahimta ya kai ga malamai 'yan son zuciya idan suka zo suna fassara idan aka ja ayan alkur'ani su ma sai su ja ta su ba sa fassara kur'ani akwai nau'insu da idan suka zo fassara alkur'anin suna tafsiri idan aka zo inda siffa ko sunan allah yake ba sa fito da ma'anan shi ko su fassara kawai sai su karanta sai su wuce in aka ce wa huwal alimul hakim su ma suka sai su ce wa huwa al’alimul alimul hakim na'am sai a ja aya ta gaba an gane Tunan ma akwai aƙidan ahalus suna da aƙidan yan bida'a a wurin su yan bid'a suna cewa ka a fassara to wannan banna ne su kuma ahalus sunna suna cewa a fassara amma da ma'anan da ta dace da Allah amma idan za a fassara da ma'anan da ba ta dace da matsayin Allah ba to sai ahalus sunna sai su ce kar a fassara shi yasa idan gaje ka samu irin waɗannan 'yan bida'a sai su ce da kai to ai kuma ba kwa fassarawa sai mu ce a'a fassaran da ba ma yi shi ne fassaran da ake fassara waɗannan sunaye da siffofi na Allah da ma'anonin da ba su dace da Allah ba wannan shi ne kaɗai dalilin da ya samu ba ma fassara amma fassarawa da ma'ana wacce ta dace da matsayin Allah wannan wajibi ne kuna fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya ce muke mu mala ce, bal tufassiru wa yubayyinu ma'anaha abin da yake lallai shine ana fassara waɗannan sunaye da siffofi na Allah kuma ana tsayawa ai cikakken bayani dangane da ma'anan da waɗannan siffofi suka kunsa wa inna matafwidu lil kayfiyati fakat mala yace amma tafwidi da ahlus sunna suke yi shine tafwidul kayfiyya ya abin yake kutsawa cikin mahiyatu zat tsuntsan da zatin Allah yake ne abin da ahalus suna ba sa yi an gano wannan kutsawa cikin tsantsan yadda zatin Allah yake to ahalus suna ba sa wannan an gane domin abu ne wanda baka taba gani ba an gaya maka ne to ka faɗi wannan abin yadda yake kawai ka bar shi an gano wannan da kyau ku amma ma'anar abin ka san shi amma kaifiyan baka sani ba misalan da muka sha buga don a gane wannan shine a zamaninmu na yau aini na san da yawanmu akwai abin da mun san ma'anan shi amma ba mu san kaifiyan shi ba kuma haka muka ci gaba da gudanar da shi yanzu mun san menene tsoro amma ba mu san ma'anan tsoron ba mun san ma'anan tsoro ba mu san kaifiyanta ba da za a ce dodo yanzu mun san ma'anan dodo shine wani abu ne da yake firgitarwa da tsoratarwa don tsoron kada cutarwan shekai zuwa gare ka amma ya kaifiyan yadda dodo yake ka sani ba ka sani ba shi sa wanda aka ce mai dodo ya san wani abun tsoro ne ya san ma'anan amma bai san kaifiyar ba to a ji wannan shi allah madaukin sarki ba kamar haka yake ba shi allah madaukin sarki ba abun tsoro ba ne amma baka taba ganin shi ba sai ya gaya maka siffofin da yake da su to wannan siffan in ka ji ta kasan san ma'ananta eh kaifiyanta fa ka sani ba shi sa baka cewa siffa ta Allah kaman kaza ko siffa ta Allah irin kaza da baka taba ganin ta ba shi za zaka yi tafwidul kaifiya la ma'ana Allah ya taimake mu ma'ala yace tuthabbitu nuzul mu ahlu sunna zamu tabbatar da saukowar saukowan Allah daga al'arshi zuwa saman duniya a ɗaya bisa uku na ƙarshen kowane dare da kuma sakkowan Allah da yake zuwa saman duniya a daren arafa da kuma saukowar da Allah maɗaukin sarki zai yi domin faslul hisab lokacin da za a hisabe a tashin ƙiyama in ta tsaya duk waɗannan sauka ne amma kaifiyar yadda Allah zai saukon da yadda yake saukan mu ba mu sani ba amma mun san ma'anan sauka an fahimci wannan da kyau ku amma ba mu san kaifiyar na Allah ba ma'ala ya ce watan fil kaifiya lalle mu muna kore kaifiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda muke tabbatar da sauka na Allah maɗaukin sarki ya ce ya ci yau malkiyama lifaslil qada Allah maɗaukin sarki zai zo ran tashin alkiyama don yi hukunci tsakanin bayi kama ƙala ta'ala wannan kamar yadda Allah maɗaukin sarki ne yake cewa waja a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a rabbuka ya zo ko ubangijinka zai zo a e itibaru masa ya ana lura da abin da zai yi ne ya ma faru shi yasa ya zo da sigati siga irin na madi wa ja'a rabbuka har ubangijinka ya zo sai malaman tasiri sai su ce wannan shi ake cewa a itibarun ma kun wai faruwan abin ma ba ja sai ya faru tabbas kun gane sai aka ce ma har ya zo yanzu misali mun san me yake ce ma zuwa amma kaifiyar yadda Allah madaukakin sarki zai zo wannan shine ake tafwidin shi amma ma'anan an sani ba a tafwidi wani da ce aya ta 22 cikin suratul fajiri haka Allah madaukin sarki ce hal runa illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr hmm. hal yanzu ruhun wai su yanzu mutanen nan zaman dako suke yi sun kasa sun tsare wai su ba za su yi imani ba ba za su sallama su bi dokokin Allah ba illa an ya ya'tiyahumullahu fi dhulal bi dhulalin min al wal mala'ika wai sai sun ga Allah madaukin sarki yana saukowa cikin giragizai shi da mala'iku sannan ne za su yi imani to koran da haka zai faru wa ƙudiyar amur ƙaryensu ta ƙari a san da haka zai faru ƙarshen tuka-tuka ne ta zama ta kai ga matakin tik an gano wannan kaga Allah yana saukowa da mala'iku to magana ya ƙari kuma a wannan lokaci jiki magayi misalin wannan misalin lokacin da annabi ya zo da addini kafirai suka ce da an so su imani ai da allah madaukin sarki ya aiko mala'ika ba mutum ba allah madaukin sarki sai masu martani da cewa da mun aiko mala'ika da ai mun rikidar da shi ya zama mutum kuma da haka ya faru da sun ƙara shiga cikin ruɗani walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun da mun sa shi ya zan mala'ika ai mala'ika ba zai iya rayuwa da siffan shi na mala'ikanci a cikin jama'a al'umma su iya mu'amala da shi to dole zai buƙatu da ya ɗauki siffa irin nasu to ku yana rikidewa ya zama mutum to da sun ƙara shiga ruɗani sai su ce ma ba su san shi ba an gane shi ko wannan ya hu kama ya arifuna abina'ahum sun san shi sun san komi na shi an gane sun san shi sun san komi na shi amma saboda bijire ma Allah madaukin sarki sai suka zama abin da suka zama Allah madaukin sarki ya sauwaka wannan ita ce aya ta biyu da goma a cikin suratul baqara yati subhanahu wa yaji'u li fasl al-qada'i na ibadi Allah madaukin sarki zai zo domin yin bayani da hukunci filla-filla tsakanin bayan shi walakin na hulai kama ji'il makhluki sai dai wannan ba kaman zuwan halitta daga cikin halittun Allah ba wa itiyanil makhluki da kuma zakkewa na wani daga cikin bayi na Allah madaukin sarki ba wa inna ma huwa itiyanun wa maji'un yaliqu bi jalalihi sai dai zuwa ne wanda ya dace da matsayi irin na Allah madaukakin sarki kaifa yasha'u subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki zai zo din a bisayen da ya so a bisayen da ya tsara a bisayen da ya dace da shi shi shi ya san wannan to bai gaya mana kaifiya ba sai gaya mana abin da za mu iya fahimta domin bayan da ya saukar da alkur'ani da abin da alkur'anin ya kunsa sai ce hula laqawlun faslun shi ƙur'ani komi nashi dalla-dalla ne a fili yake in ka ce ba a sani ba sai a ce ya aka yi ba a sani ba bayan allah madaukin sarki ya ce komi nashi bai fila-fila yake idan baka sani ba sai ce fasalu ahalar zikir ka tambayi waɗanda su sun sani in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur in ku ba ku da ilimi ba ku san dalili ba kuma ba ku da ilimin littafi to ku tambayi waɗanda suka goge a harkar so za su fayyace maku bayani na yadda Allah maɗaukin sarki yake shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ambaci irin waɗannan abubuwan a dunkula a cikin alkur'ani sai ce a cikin shi akwai ayoyin da suke muhukamai bai tsaya ba sai ce hunna ummul kitabi a cikin alkur'ani waɗannan ayoyi da suke muhukamai su ne mafi rinjaye wa ukharu mutashabihat ta amma din mai bin shubha domin ya ɓadda kan shi ya ɓadda al'umma sai Allah madaukin sarki mai baki amma wanda ya tsaya ma abin da Allah ya ce kuma ya bi fassarar malaman farko tun da kan annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa su kuma Allah ya kira su da huna fil ilimi. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine yace la tufassir shay'an min hazihi bi hawaka karka fassara komi na waɗannan sunaye da siffofi na Allah maɗaukakin sarki da tsantsan son zuciyarka ai la tufassirha biduni ilmin kakka fassara waɗannan sunaye da siffofi ba tare da ilimi ba amma in na innaka ha bi mujibil adilla amma ka zo ka fassara da abin da yake dalilai ne mujibul adilla abin da ke wajabtar da dalilai ƙarara wa raddul mutashabihi ilal muhukami da ɗaukan wanda baka gane ba ka fassara shi da wanda ka gane fa hadha la ba'sa bihi wannan babu laifi qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha qur'ani sashin shi ke fassara sashi Ke sa abin da yake mutashabihi ana fassara shi da muhukami ne wanda hunna ummul kitab amma al-insan al-mubtadi aw al-jahil fala fala yatadakhalu fi hadhihi al-umur al-azima mala yace amma mutumin da yake dan bid'a ne ko wanda ya fara neman ilimi yanzu al-mubtadi bil hamza la bil ayn wanda ya fara neman ilimi yanzu wal jahil da wanda yake tsantsan jahili ne madaran jahilci mai kanta da katoto a rai fala ya dakhalu fi hadhihi al-umur al-azima kada ya kuskura ya gigi wannan al'amari mai girma wal masail al-azima da kuma waɗannan matsaloli masu girman gaske in dai kai ba malami ba ne kai ɗalibi ne to kakkai karambanin shiga cikin wannan harka domin bakin rijiya ba wajen wargin yaro ba ne don in ka shiga ku ba ka iya fita bayan da za a yi ka shiga cikin wannan harka na aƙida mai zurfi wai ka ce za ka yi bayani da hikimomi da dabara ba zai yiwu ba in kai ɗalibi ne tsaya a matsayinka na ɗalibi malamai su karantar da kai in kai kuma jahili ne tsaya sunanka jahili ka je ka tambayi malamai su gaya maka yadda shari'a yake ya ka zauna lafiya ka mutu cikin sutara ma'ala ya ce li na haza galatun wa haƙarun kabirun shiga cikin irin wannan harka kuskure ne haɗari ne babba ga duk wanda ba gogaggen malami a cikin wannan harka ba in kai ɗan koyo ne an baka hannun ƙwarya na ilimi to karka sake kai karambani na ƙwararru a cikin harkar tsaya inda suka tsaye da kai in ka ƙi kuwa to ka fito da ƙafan katako kuwa mala ya ce wa ana ara kathiran mina shabab almuta'allimina tajarra'u ala masail al-aqida malam fauzan yace kaga nakan ga da yawa daga cikin matasa waɗanda suke neman ilimi suna cikin neman ilimin ne kawai sai su karambani tajarra'u sai ka same su da ƙarfin hali alama sa'il aqida sun shiga cikin matsalolin aƙida yawa yawan su fa kasusuwan malamai suke zuwa su kulla kansu suna ji musamman yanzu da kasusuwan ba a rikoda za a sa ba a wayoyi suke sai su laɓe su samu minti talatin awa ɗaya su ji an jima wai wannan ya mai da su malamai da za zo suna maimaita wa mutane wannan sunan shi cin amanan ilimi an gano wannan cin amanin ilimi ne wani ne riga ya karantar da wannan in ka zo ko ba su wannan su ji zo masa da za sabo ba ka da sabo ko yi shuru sunanka ɗalibi in ba ka ba za ka ci amanin ilimi ka ci amanansu kuma ba za ka yi nasara a rayuwa ba za ce da yawa daga cikin matasa suna karambani da gigiwan shiga cikin wannan matsaloli na aƙida wasaru ya منها minha ويتكلمون فيها ya takallamuna fiha har kaji sun kutsa da ƙarfin hali cikin matsaloli suna tattaunawa a kansu wa ya ta'aduna fiha bainahum kuma wannan ma sai ga wai har ya zama abin jifan juna da adawa waye ta taƙafa'una fi ma bainahum idan ikhtalafu sai ga wai wannan ya mai da su wai har sun isa su haifar da saɓani cikin al'umma cin da ba a ba abin da suke so ba in ji fauzan fa sun shiga harkan da ya fi ƙarfin iliminsu abin da suka yi kamar jariri ne ya sa takalmin ruwa abin yi mai yawa an gane ba jariri ba kan shi ma sai a shiga cikin takalmin shi ma sai a nutsar da shi a takalmin ruwa ta ma sai ka ga irin waɗannan matasa makaran bana in ji fauzan sun shiga cikin wannan matsala har ka ji su da fatoyi har ka gan suna ƙoƙarin raba kan al'umma wai an saba ma abin da wai suke so ko abin da suka fahimta ko abin da suke a kan shi na farko ba malamai ba ne yanzu suke neman ilimi jahilai ne ba su kama hanyar ilimin ba ma sai ga sun kutsa cikin wannan harka sun haifar da saɓani da raba kan al'umma da gangar saboda ba su goge ba malam fauzan ya ce ya ikhwan ma kumullahu bi hadhihi al-umur ku sani Allah madaukin sarki fa ba ya kallafa muku waɗannan al'amura ba ne alaikum an tasiru ala manhajis salaf ku sani abin da yake wajibinku ku bi farkin magabata wata ƙulu bi ƙaulihim ku faɗi irin maganinsu ku maimaita abin da suka faɗa ku tsaya cikin abin da suka tsaya mashi kar ku sake ku kauce ma tsarin da suka zo da shi wa ƙulu bi ƙaulihim kutubul aƙida muharrara walillahi alhamd wa mutabu'a wa musahhaha wa mudrusa wa mundabida mala yace kun ga littattafan aqida an tace su mun gode ma Allah sannan an buga su an gyara su tsaf an cire duk wani kura da datti da ke cikin su sannan ba nan ba malamai ƙwararru masana sun zauna sun yi darasi sun karanta waɗannan littattafai an gyara su an tsara su an inganta su falatu haddithu ashiya'a min indakum kakku zo kuna faɗin wasu abubuwa daga kawunanku da molanka wa afhaman min indikum da zuwa da wasu fahimta fahimce daga wurinku da ya saba ma fahimtar malaman farko Ku fitum hadhal amr an fa isar muku wannan al'amarin an gani wannan al'amarin an isar muku malaman nan sun karantar ku zo mutane da karatun da suka yi inda gaske kun karantar kun yi karatu kuna son ku karantar abin da yake cewa ku je ku zama malamai tukuna sai ku zo ma al'umma da jadid sabon abu ingantacce wanda wasu malaman ba riga sun zo ba da shi amma an riga an karantar da wannan kuna repeat broadcast ne ai kawai maimaicin kanin labaran ne ba na abu sabo da kuka zo da shi wannan ɗin an yi kuma wanda aka yin ya fi naku nagarta da inganci kuna ɓata mutane lokaci ne kawai an gano wannan da kyau ku kuna mai da al'umma baya isa ma da ce an isar muku an yi ku bi kawai in dai har ba za ku boko ku je ku zama malamai tukuna wannan fa fauzan ne dan maka ne yake faɗin wannan kuma makaran banan nan fa a maka yake ganin su to ko cin da aka samu irin waɗannan banannin yaran a ko'ina akwai su kenan a duniya inda akwai su a maka da madina to ko'ina akwai su an fahimci wannan to da fauzan zai zo afirka to ta kai ci ƙarshen shi ma ya sa wani cutan ko ma ya mutu an gano wannan Allah ya kiyaye kauluhu maganan malin da ya ce fa'innal imani bi haza wajibun imani da wannan abin da mala yake zayyanowa yake fayyace mana shi dalla-dalla al'amari ne wanda yake shi an wajibi الايمان bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wajibin. imani da sunaye da siffofi da ayyukan Allah madaukakin sarki to wannan wajibi ne malai ya ce muftaridun alal abd an farlanta haka ga bawa wanda shi wannan bawa bai da bizan da zai kauce ma wannan wajibin shi ne eh, haka ba tare da wani tsaiko ba ومن الإيمان بالله asma'ihi wa Sifate yana daga cikin imani da Allah imani da sunaye da siffofin Allah alama ya liku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ga abin da yake ya dace da matsayi na Allah madaukin sarki fallazi yatadakhalu fi umuril asma'i was sifat imma bi ta'tilin wa imma bi tamthilin wa imma bi tafwidin wa imma bi tafsir min indihi fa hadha laysa min ha fa hadha lam yu'min billahi al haƙiƙi. haqiqi mala ya ce kaga wanda yake karambani ya kutsa ba da ilimi da jagorancin fahimta da fassara na malaman farko ba to wannan yana kutsawa ne za ka same shi ya fada hadari dangane da sunaye da sufofin Allah ko dai ka same shi yana taɓili kore ma Allah sufofin da suka tabbata nashi ne ko ka same shi yana misalta sufofin Allah da siffofin bayi da suke naƙasassu. ko ga same shi yana cewa kul kar a sake a ce an san ma'anansu sai dai a yi tafwiri ko kuma ya fassara su da fassarar ra'ayin shi wanda ya saba ma fassarar annabi da malaman farko fa haza yi umin billahi mai irin wannan aiki to fa bai imani da Allah ba al-imanul haqiqi imani wanda yake na haƙiƙa wa inna ma imanuhu naqisun mala yace mai wannan imanin shi imani ne wanda yake na ƙasashe Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu har ila yau mala yace faman fassara shay'an min haza bi hawahu duk mutumin da ya fassara wani abin da ya shafi suna da siffofin Allah da abin da yake tsantsar ra'ayi da son zuciyan shi ne wa raddahu ko ya raddin wani abin da ya tabbata na Allah ya musa shi fa huwa jahamiyun malam barbahari ya ce wannan jahami ne barbahari ya fi shekara dubu da rubuta wannan littafin ba an gano nan. barbahari ya rasu hijiran annabi tana da shekara 329 329 yau kuma hijira tana da 439 kaga akalla barbahari yau da rasuwan shi shekara 1100 dubu da ɗari da goma kai ko ɗarin aka ɗauko ya girma kowa a najeriya sai 'yan wanda ba a rasa ba ɗarin na kai kawai a ce ɗari da goma samun tsoho mai shekara ɗari da goma yanzu sai an caza in ko da girmama na gaba aka ce wannan dattijan malami al'imamul barbahari yau shekaran shi ɗari da goma kuma malami ne na allah ya faɗi wannan magana ya kamata a saurara mashi alantana ya rubuta littafin nan yau shekara dubu ɗari ɗaya da goma allah ya tsara littafin yau ga shi a gabanku bayan allah wannan alama ne daga cikin alamun allah ya yadda da abin da ya yi ne allah ya tsara littafin aka rubuta aka yi sharhi ake karantawa a ɗauka audio da bidiyo a ɗora shi a kafafen yada bayanai na zamani nan alama ne daga cikin allah maɗaukin sarki ya wanzar da aikin a bisa ƙa'idan alkur'ani na ƙuli imalu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku dai ku yi aiki in dai aikin dan allah ne kuma aikin na allah ne ku yi allah zai gani ya yaba annabi zai gani sannan Allah zai nuna ma muminai ma'ana Allah zai bar shi haru yi ƙura'u tsawon zamani muminai su daga karantawa suna amfanuwa kuma suna amfanarwa inda aikin na Allah ne an gano wannan da kyau shekara sama da dubu da ɗari da goma kada ku aƙida waɗannan malaman da so koyi addini tun addinin bai sallace an sarka shi da ra'ayoyi da soye-soyen zuciya da al'adu da bid'a da sauransu ga sunan ba yake faɗin in har ka kuskura kake fassara sunaye da siffofi na Allah ba da fassarar malaman farko ba a'a sai kana fassara da son zuciyanka ya ce ba wani kai ba jahane ne mala ya ce aljihamiya su jahamawa nafawul asma wasifat su sun kora sunaye da siffofi na allah baki ɗaya li'annahum fassaruha bima yaliku bil makhluqi su suna fassara waɗannan sunaye da kuma siffofi na allah da abin da ya dace da bayi na allah ne wala shakka annan الله yanzihu amma يليق bil makhluq wannan babu ko tantama shi Allah madaukin sarki ana tsarkake shi daga duk wani abin da yake da alaka da bawa mahalici mala yace fahum masalu awwalan bala'in da su jahamiya suka shiga sai da suka kwatanta Allah da bayan shi sun ma'akwalo thaniyan sannan sai suka kore ma'ana sai da suka yi ma'alla jiki suka kwatanta shi da mutum sannan sai kuma suka kore bala'i biyu suka fada an gane bala'i biyu suka fada ma'ana sun sa kafansu a tafasashen mai da suka ji ba dama don neman sassauci sai suka jefa kafan kuma a tafasashen ruwa sun yi tamsili sannan suka yi duka ɓangarorin guda biyu bala'o'i ne a cikin aƙida wanda duk wanda ya fada ɗaya daga ciki to da imani ko dai ka kwatanta Allah da bayan shi ko ka kore ma kan shi kore ma Allah siffofin da ya sa ma kan shi bina'an ala filihim haisu lam yadhhar lahum min hadhihi taswir illa ma yushabbiha ma fil Fana fauha min ajli zalika domin su sun misalta Allah ne ta yadda su babu wani siffa da ya taba bayyana masu mun gane na waɗannan nasoshi sai abin da ya kama da abin da suke gani na ɗan adam da aka ce Allah madaukin sarki yana da hannu su basu taɓa ganin wani abu ba mai suna hannu sai hannun ɗan adam sai suka ce to hannu hannu irin na ɗan adam sai kuma suka ga ai ba su kyauta ba sai suka ce ma babu hannun shi ne fana fawaha sai suka kore waɗannan siffofi don kar a ce allah na da hannu irin na ɗan adam sai da suka siffanta shi sannan kuma suka kore mashi kaga laifuffukansu biyu wa amma lauƙalu ba ce da a ce waɗannan mutane sun ce hadhihi nusus fiha sifatun wa Asma'u lillahi haqiqa da sun ce waɗannan nasoshi gaskiyan al'amari suna ɗauke da siffofi da sunaye na Allah a haƙiƙa lakin na hataliku bihi sai dai waɗannan sunaye da siffofi ba su dace da kowa ba sai Allah falaisad ka asma'il makhluqin su ba kaman sunaye ne na bayi ba wala ka sifatil makhluqina kuma ba su dace da siffofin bayi ba law salaku hazal manhaj da sun bi wannan tsari la salimu da sun kubuta wa inna ma atau min fahmihim wa ahwa'ihim sai dai su sai suka zo ta hanyar san zuciyansu da guragun soye-soyen zuciya da kantararrun fahimtocinsu wal jahamiya su waɗannan jahamawa da mala yake ta ma wannan rubdugu nisbatun ilal jaham ibn safwan at-tirmidhi aw as-sarmaqandi ana danganta su zuwa ga wani fitsararre ne mai suna jahamu dan safwan as-sarmaqandi ko dai yana zaune a garin sarmaqand ko garin tirmis wa huwa awwalu man azhara alqawla bi anna alqur'ana makhluqun shine mutumin da ya aka fara ji a bakin shi yana cewa wai alqur'ani ba siffan Allah bane halitta ne wa qala bi nafi asmai was sifat shine aka fara jin shi yana kore sunaye da kuma siffofi na Allah wa qala yana cewa innal imana huwa mujarradul ma'rifati bil qalbi wai imani kawai ka san Allah madaukin sarki a cikin zuciyarka wannan ya wadatar ba sai ka san imani a aikace ko ka furta da baki ba ila akhira aqwalihi adhalla alkufriya malam fawzan yace zuwa ga ƙarshen maganganun da ya rika fade wanda yake maganganu ne na ata kuma wanda suke cike da kafirci faman ya taqidu hadhal itikad duk mutumin da ya kudurce irin wannan magangano na jahama ɗan safwan fa innahu yansibu ilaihi to wannan dole a danganta shi zuwa ga jaham fa yuqal haza jahamiyun duk mai irin wannan za ce shi ba jahame ne nisbatun ila ilal jaham ana danganta zuwa ga jaham ɗan safwan saboda shi ne malaminsu na farko wanda ya zo masu da wancan ɓanna da kuma wancan gaza. allah maɗaukakin sarki ya kiyaye kuma ya tsare mana imaninmu daga fada cikin wannan ɓannan Mara ya ce wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dare duniya malam barbahari sama da shekara dubu da da goma yi wannan magana da cewa duk wanda ya riya cewa yana ganin mahalicin shi a wannan gida na duniya fa huwa kafirun billahi azza wa jalla ya ce wannan ya kafirce ma Allah kai tsaye nage na mu a cin aƙidanmu ana iya gani Allah duniyan nan la ba za a iya ba duk wanda ya ce na ganin Allah ta wannan kafiri ne ba a ce ya huke kafarta musulmi a'a shi wannan ai ba musulmi ba ne da da ya ɗazu kafin ya faɗi wannan ko ya ƙudurce wannan musulmi ne ya yi daidai da faɗin Allah zalika bi annahum amanu sun kafaru da a ɗazu suna cikin imani amma a yanzu fa sai suka kafirci suka bijiri suka kama hanyar da ba ta Allah ba jamun mun gano wannan sai da wanda ya sa abin da yake yi wani kato ba zai zo ya ce maka na gan shi ka gan shi tuk a shi na gan shi Allah da mutane ba san waye Allah ba ba san Allah ba wa ma laha haƙa ƙadarihi Allah ba su girmama Allah kamar yadda ya kamata a girmama Allah ba a duniyan nan ba wanda ya isa ya ce ya ga Allah domin Allah da kanshi ya kore ma kanshi haka Al’imamul fauzan ya ce man za'ama anna ahadan yara Allah fi dunya ru'yata ainin duk wanda ya riya cewa a nan gidan duniya yana ganin Allah ƙulu-ƙulu la ru'ya fil manam ba wai a bacci ba fa huwa kafirun wannan kafiri ne tsantsa li anna Allah jalla wa ala la yura fi dunya domin shi Allah madaukakin sarki ba a ganin shi a duniya ولهذا لما lamma sa'ala Kalimullahi Musa عليه السلام yayin da annabi Musa ya tambayi Allah ya ce qala rabbi arni anzur ilaik yace ya ina son ka bani dama na inganka qala sai Allah ce lan tarani fau fau ba za ka ganna ba in dai a duniya ne sai hadisi ya tabbatar da za ga Allah a lahira ayan alkur'ani ma ta tabbatar za ga Allah a lahira wujuhun yauma irin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce wasu fuskoki a ranar kiyama za a zo da haske faugunin ban sha'awa fusakunsu na sheƙi ila rabbiha nadira saboda za su ga ubangijinsu annabi ya ce bayan Allah na kwarai za su ga Allah madaukin sarki ba tare da turereniya ba an gano wannan da kyau ko amma a gidan duniyan nan Allah ce lantara ni fau-fau ba za a ganni ba shi yasa lan ba ta zama littabit na cewa na har abada ne sai idan an gwama ta da me abadan kamar yadda Allah ce walai ya tamannaunahu abadan bima kaddamat aidihim mana ba za su taɓa gurin mutuwa ba sai ka ce har abada sau da lan ta zo da mai abadan shi sa hatta abin da ya shafi fassara na kalmomin larabci to sai an ma fassara ta malaman farko lan da suke cewa lit ta'abid ba lan ne a ta'abid ba sai idan an gwama ta da mai abadan shi sa idan Allah madaukakin sarki ya ce abadan abu ko magana ya kare ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu wannan lantara ne a nan gidan duniya sai ce walakin umdur amma an ka matsa umdur idal jabali samu wannan dutsen idan samu wancan dutse ido fa inistaqarra makanahu idan ya iya tsayawa inda yake fasaufa rani. to da sannu za ka iya gani na aya ta 143 cikin sotul araf sai ce falamma jalla Rabbu hulil jabali yayin da Allah ya tajalli ga dutsen babu Allah ne shamakin da ya tabbata a cikin hadisi cewa hijabuhu nurun hijabin da ya sha makance bayi ba su iya ganin Allah haske ne a ya ce lauku shifa da za a yaya wannan shamakin lahtaraka subhatu wajehi duk abin da ya tinkari fuskan Allah zai kone duka wannan hasken shamakin ne ya fara sakowa ga dutse yanzu misali aka waje da duhu nan da haske ana fara bude kofa ba alama hasken na fara sauka ba wannan hasken ne na Allah ya fara sauka akan dutsen ja'alahu da ka'a sai dutsen ya ragargaje zama ƙura kawai wa kharra Musa sa'iqa sai annan Musa sai faɗi ya suma falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik yana farfado ya ce Allah na ya saranda na tuba wa ana awwalul muslimin in dai haka ne to sallama ina ba ta mun gano wannan da kyau lantar rani in a duniya ne ga Allah ina sai dai ina sai dai a bacci mala yace fala ahadun yara Allah fi hadhihi dunya babu wani wanda zai ga Allah a wannan gida na duniya haza mahallu ijma bainal ulama mala yace duk malamai sun yi ijma'i akan haka inna ma ru'yatul lahi fil akhirah mala ce kade za ga Allah a lahira ne li anna an-nas fi dunya dhi'afun la yaqdiruna ala ru'yatil lahi azza wa jal saboda mutane a nan gidan duniya suna da raunin komi ba su iya ganin Allah su wanzu lima fihi min adh-dha'f saboda raunin da suke ciki ko aljani ka gani ba za ka rayu ba ballantana mala'ika ballantana kan kat rabbul izzati wal jalali dhul qudrati was sultani wannan kace za a ganshi a duniya ƙaryanka ya sha ƙarya don nan dan ma gyazan jikin naka aljani wannan ya bayyana mutuwa za ka yi ballantana mala'ika an gane har a kai ga Allah kawai zai ga wani fitsararre ya zo ya ce maka wani ga Allah bakin shi na warin jahilci an gano wannan kana matsa kusa da shi za ka je na ɗoyin sabo wai wannan ne wai zai ce maka ya ga Allah da sauran irin wannan maganan ba gara shi shinin tusan ar ne ba Allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa ولهذا لما تجلى الله للجبل da wannan ne yayin da Allah ya tajalli a kan dutse Eh ta dakdaka sai dutsen ya ragargaje wasara turaba sai ya zama turbaya kaifa bibna adam to dutse ma ya ragargaje ina ga dan adam allazi huwa min lahamin wa damin wanda shi an gina shi dan tsoka da jini eh amma fil akhira fala ce to kaga a lahira fa inna allaha yuti al mu'minina quwwatan yaqdiruna biha ala ru'yati allahi wa taladdudi bi ru'yatihi subhanahu wa ta'ala ma a Allah madaukakin sarki zai ba mumine ƙarfi da iko na yadda za su iya ganin shi don su ji daɗi yasa ni'iman da tafi ni'iman aljanna ita ce ni'iman ganin Allah ya tullahi fil akhirah thabita kunga ganin Allah a wannan tabbataccen abu ne wa mutawatira lil mu'minina kuma abu ne wanda ya zama mutawatiri a cikin hadisi cewa mu'mine tabbas za su ga Allah wa amma fi duniya fala ahadun yara Allah ru'yata ainin mala yace kaga a nan gidan duniya babu wani yaran laha ru'uyatu ayan gani na ƙarara ido da ido kaga Allah duniyan nan ƙaryanka ta sha ƙarya ba zai yiwu ba malai ce talafu hal ra'ahun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hal ra'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatul mi'raj shin daren da aka yi mi'raji da annabi ya ga Allah aw lam yarahu ko bai gan shi ba an gane za ka iya cewa lailatul isra abinda ake cewa isra'i shine tafiyan dare to tafiyan duka da daddare aka yi zuwa baitul maqdisi har zuwa sama an gane amma in za ka ba da labarin tafiyan annabi sama sai ka ce mi'raj an gane mi'raji shine hawa sama da yayi amma tafiyan sunanta me isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu daga makka zuwa madina isra'i kenan daga makka zuwa baitul Makadisi isra'i kenan daga baitul maqdis zuwa sama me kenan mi'raj to kuma inda ake bayanin mi'raji shine a cikin suratul najmi mun gane wannan da kyau ko lokacin da aka ba da labari ya je sama ya ga kaza ya ga kaza ya ga wata irin magariya inda ha jannatul ma'awa idh ya gasha sidratu ma ya gasha ma zagal basaru wa ma tsaga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Allah ya ta bayanin abubuwan da manzo Allah ya gani Qur'ani dadi wanda bai iya ba ya hada da takeici Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce as-sahih ingantacciyar magana dan ce fa ya da kai ci shine in bai tunanin ya je ji ba dan wani ce to ni ko ban iya malan kana mana zambo ne ka je ka koya ne an gano wannan da kyau ku duk sahabban annabi da kaje ana bayanin su nan da girman su suka koya da girman su ba wanda ya koya waye yana jariri mu yanzu mun samu opportunity ne muna ƙanana mu koya amma da girman su shekaru aru aru Qur'anin da Allah ya ce wala kada yassarna wala kada yassarna alqur'ana qurana fa hal min mudakkir kace wani na manyanta ina ina ni da iya to ina kai na ga shiga aljanna tun da ka girma kuwa je koya daga mutane suna barin gari ya gari ɗaruruwan kilomitas don su zo su ji zancen Allah kai kana kwankwasan inda zancen Allah yake ba abin da ya dame ka da shi sai an je rabo ka shiga mai layi Allah ya baka kai kanka fada rayuwar nan ko ka ko ta kaso da yanda kake santa sai ka batta in ba za ka shirya yadda za ka bore ta a lahira ko ka shirya ka shirya in ba haka ba ko Allah ya kai mu ni dai daɗi na da gobe kaurin zuwa dama ita lahira Allah ya ce mata gadan gobe za ta zo ko an shirya ko ba shirya ba da wanda ya da gaske da wanda ya sa iskanci kowa zai ci kuma za a haɗu wallahi za a haɗu ranar indillanci ko kamar kai ne yanzu da abokinka kai kuma karanta shi ya haƙura ya zauna ya yi kai ke ta yawo kana gantala a gari komin daren dadewa makarantar nan zai gama ta kuma zai dawo kuma kana kallon shi zai hakince haka ana juya shi yana juya da jarida in kana farka ce ka ba zai gina da cewa ni ne ce ka same na ofis ka zo ka yi ni sai kura ya buru-buru da yi sai fito ya kalle ke ce daga yana kake ci a hanyar wancan a ah, kai sorry ta ga duk katsufan da mai ke faruwa ya ce kai guest house kai sati uku ya manta ma da kai yana ingila ki wani ne na jiwoyi wulakanta ni a kai ni boys quarters ana turo man da abinci a kwamara kama ce sa ba su zuba maka a ako ba mun gano wannan me yasa ilimi ai wallahi yanda yake da rana a duniya ko haka zai rana a lahira ka tsaya kai ta wannan abin da kake yi ka tsaya kai ta yi ka gani ai duk wanda ya ilimi ya fi gaban wulakanci duniya da lahira duk wanda gani yana rayuwa a huce ka je ka bincika karatu yayi kowane irin karatu kuwa na sana'a ne na kaza ne na kaza ne sai kaga shi sa ba za mu gandun ilimi da kuma kashe konawa don mu samu ko mu samu ba mu za mu wannan ba dukiya aikin banza ne ilimi ne gaskiya <clears throat> Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ke ce a sahih wallazi alaihi al ingantacciyar maganan da duk manyan malamai suke a ta annar rasula lam yarahu bi ainihi annabi ma bai ga Allah da idan shi ba wa inna ma ra'ahu bi qalbihi sai dai ya ga Allah da zuci wa basiratihi da wata basira ta musamman da Allah ya sa mashi li anna ahadan la yara Allah fi hazihi dunya domin Allah madaukin sarki ba a ganin shi a wannan duniya li anna a'azama min an yarahu an-nasa fi dunya Allah ya fi karfin a shi a duniya wali hadha su'ila an-nabiy sallallahu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan ne aka tambaye annabi hal ra'aita rabbaka laylatal mi'raj kaga ubangiji kwadaran mi'raji qala sai annabi ya ce nurun haske dai na gani anni anna ra'aituhu anni anna arahu ce kai kwaya zan ga Allah na dai ga haske kala sai ce hijabuhun nur hijabin Allah haske ne lau shifa da za a biyaye shi kasu lahtaraqas subhatu wajhihi da duk abin da ya tasa gaban Allah sai ya kone manta ha ilaihi basruhu min khalqihi duk abin da Allah ya fuskanta da fuskan shi a duniyan nan su ya ƙone ya ragargaci duka ta muna gano wannan al'amarin ba wai da ra'ayi ban kamun kaza ba da aka ake ba da ilimi ake da lokaci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi za mu saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم